Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalu yau sha hudu ga watan satumbar shekarar 2019 wata tawagar kungiyar taliban ta kai ziyara moscow babban birnin rasha inda ta gana da jami'an kasar mako guda bayan da amurka ta soke wata tattaunawa da kungiyar ta taliban kan zaman dakarun amurka a kasar ta afghanistan kafafen yada labaran rasha su kakakin kungiyar ta taliban suhail shahin yana cewa tawagarsu ta haɗu da wakilin shugaban rasha kan rikicin na afghanistan zamir kabulov a jiya juma'a sun kuma tattauna kan matakan da ake bi don maido da zaman lafiya a ƙasar a wani labari kuma a jiya juma'a shugaban ƙasar ta afghanistan ashraf gani ya faɗa wa wani gangamin yakin neman zaɓe cewa an kashe sama da mayakan ƙungiyar ta taliban dubu biyu cikin makon da ya gabata yana mai jaddada cewa gwamnatinsa ce kaɗai mafita ga 'ya'yan ƙungiyar idan suna son a sulhunta. hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr ta nuna damuwa matuka kan mummunan tasirin da hukuncin da kotun kolin amurka ta yanke zai yi akan mutanen da ke neman mafaka a ƙasar hukuncin ya jaddada tsarin da gwamnatin shugaba trump ke amfani da shi na hana amincewa da masu neman mafaka a amurka muddin ba su nemi mafakar farko a ƙasashen da suke ratsawa ba yayin da suke kan hanyar su ta zuwa amurkan Our concern is with the people, families, unaccompanied children. Kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijirar Andra Chimahechik kenan yake cewa da mamu ita ce mutane iyalai da ƙananan yara da suka taho ba tare da rakiyar kowa ba waɗanda suka taso daga yankin tsakiyar amurka suke ratsawa ta cikin mexico suna buƙatar taimakon gaggawa tsarin da gwamnatin shugaba trump ta shimfiɗa shine dole sai masu neman mafakan sun yada zango a mexico su jira a saka musu ranar da za a saurari dalilansu na neman mafaka a amurkan. a turkiya kuwa shugaban kasar recep tayyip erdogan ne ya gargaɗi ƙasashen nahiyar turai inda ya kira a gare su da su zo a haɗa hannu a raba ɗawaine kula da 'yan gudun hijira ko kuma a fuskanci wani sabon tuttulowar bakin haure yayin da ita turkiyya ke fargabar za a samu sabbin 'yan gudun hijirar siriya da za su taso gargaɗin na erdogan na zuwa ne a daidai lokacin da aka wato aka ga ƙarin kwararowar bakin hauren waɗanda suke shiga girka ta cikin ƙasar ta turkiyya. a cewar majalisar ɗinkin duniya a watan agusta kaɗai bakin haure 8,100 ne suka isa wasu tsibirai da ke girka yayin da kusan miliyan hudu ke zaune a turkiyyan a shekarar 2015 kusan 'yan gudun hijira 800 suka shiga tsibirin girka inda da yawa daga cikinsu suka dangana da sauran yankunan nahiyar turai musamman ma kasar jamus labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke tsara ayyukan jin ƙai wato ocha ta faɗa a wani rahoto cewa tashin hankalin da ke karuwa a tsakiyar mali na kawo cikas ga ayyukan jin ƙai da ake yi a yankin lamarin da ka iya jefa rayuwar miliyoyin mutane cikin halin kakanikayi a cewar hukumar adadin mutanen da ke bukatar taimakon ya karu da kashi 22 cikin 100 wato kusan mutum miliyan huɗu rahoton hukumar ya yi nuni da cewa rayuwar mutum guda cikin kowaɗanne mutane biyar na dogaro ne da kayayyakin agajin da kasashen duniya ke samarwa Kakakin hukumar kenan James Lack yake cewa dama idan mutane suka fice daga inda suke yin noman abin da za su ci ko kuma inda suke kiwon dabbobinsu wannan na iya zama babbar matsala. Firaministan Pakistan Imran Khan ya yi gargaɗin cewa matakin da ƙasar India ke ɗauka a 'yan kwanakin nan a yankin Kashmir da ake takaddama a kai ka iya haifar da masu tsauran ra'ayi addinin Islam a India da ma sauran sassan duniya. Yayin da yake jawabi a gaban dubban mutane a Muzaffarabad ya kwatar yankin Kashmir na bangaren Pakistan. Khan ya ce idan wato kana tauye mutane haƙƙinsu ka tura su zuwa makura hakan zai iya sa su ɗauki tsatsauran ra'ayi Firaministan na Pakistan har ila yau ya yi shagube ga gwamnatocin kasashen musulunci da suka nuna goyon bayan matakin da Indian ta ɗauka da kuma waɗanda suka ƙi cewa ufan. Shi da yankin na Kashmir na bangaren India shine yanki kaɗai da musulmi ke da rinjaye a ƙasar. daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. To Yusuf barka da asuba. To barka dai An shigo lafiya. Lafiya. Kana jin wannan waka ta Mikael Isa bin Hassan. Eh. Wannan wanda aka fi sani da gida da ko kuma hanci da falo. To, kaji <laughs> sun yi rasa wakilin mu uh, baraka ya bayyana abin da ya sake kiran shi hanci da falo. Hanci da falo, to. <laughs> kai ga wannan hirar tasu bari mu bude yadda muka saba da gaishe-gaishe. Bari mu bude wannan babin da gaisuwa ta musamman zuwa ga tsohuwar abokiyar aikinmu kuma wadda aka sani musamman da gabatar da wannan shirin wato ina batun halima jimrau wadda allah yi wa mahaifiyarta rasuwa a ƙarshen makon jiya allah ya ji kan baba allah ya sa ta huta allah kuma ya kyautata namu ƙarshen to allahumma amin allah ya mata rahama amin amin to sai gaisuwar fata alheri kuma zuwa ga wani babban bako da muka yi katina makon da ya wuce shi eh. Eh, honorable mai wakiltar mazabar bindawa majalisar dokokin jihar katsina umar aliyu kenan ya kawo mana ziyara sashen hausa to muna fata ya isa gida lafiya ko kuma mu ce zai isa zai gida lafiya eh, eh. yana kan hanya to lallai kuwa to sai gasuwar fata alheri ta abar ya huce daga ali abdullahi wanda ya ce salam filin a bari ya huce ku isar min da sakon gaisuwa ta ga waɗannan mutanen alhaji shu'aibu ɗantani doron baga da awalu boc doron baga sai kuma alhaji hamisu dan liman da malam ladan abba da usman kai gama da awalu umar jihadi sai nura bulama adam baga da habis sudais alhaji sani baga da husaina mato kekedi gumel da abba a layi farin masallaci nasara gumel da kuma fata alheri ga duka ma'aikatan sashen hausa. To alheri sai wannan sakon gaisuwar na a abar ya huce ne zuwa ga sarkin fulanin jihar Oyo wato sarkin fulani Ardan arɗo alhaji buba mijin luttu da abokin haihuwarsa alhaji maru kana da abokin haihuwata alhaji bu alhaji mulici da alhaji hairuga da kuma alhaji babuga tare da fatar suna cikin ƙoshin lafiya. Idan kuma muka koma birnin tarayya Abuja akwai sakon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Alhaji Garba Ahmed wanda yake shi ma mai sauraron wannan shiri ne a kuma tsohon ma'aikacin babban bankin tarayyar najeriya ne central bank a da mai ɗakin sa hajiya amina tare da ɗiyansa dattijo da farida da yusuf kana da zara ta da fatar suna cikin ƙoshin lafiya. To alheri akwai kuma sakon gaisuwar a bari ya huce wanda ya fito daga hannun Bulama Isa Gangare daga Jos. Eh, <laughs> <laughs> <laughs> lallai kuwa ya ce yana son a miƙa mishi saƙon gaisuwarsa na abar ya huce zuwa ga Alhaji Garba Sabiola Gashuwa da kuma baban Yusra Gusau da kuma Mansur Baba Wuro na faɗa sai Alhaji Hamisu mai kayan miya Gashuwa da kuma Alhaji Umaru Forever shi ma a gashuwa kana da baffa haruna bajoga sai a shiru lawal na goma ruwan bar to sannan kuma akwai kaka alhaji bukar gursuma to allah ya sa dai na faɗi sunan eh. daidai <laughs> da maska to sai kuma usman kasim kiringim kana da kuma ɗaya daga cikin abokanansa wanda ya bayyana shi a musa sauro sai wanda kuma ya ce a mika mishi gaisuwar shi shima mai gaishe da ku ne a wannan mai sauraron wannan shirin naku na abar yahu to sai kuma gaisuwar fata alheri zuwa ga sa'adatu garba da alhaji sabi'u shimfiɗa gaisuwa zuwa ga sakataren gwamnatin jihar katsina mustapha muhammad inuwa da fatar an tashi lafiya sai gaisuwa daga sako wannan sako daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri ya ce salam murya amurka ina so ku miƙa min gaisuwar fata alheri zuwa ga ɗaukacin jami'an garin yawuri da ke jihar Kebbi da 'yan kungiyar muryar talaka da kuma duka ma'aikatan sashen Hausa na da da na yanzu na gode. Sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Bilyamin Rabi'u ya ce ga gaisuwa ta ta fata alheri ga jagororin wannan shiri mai albarka tare da gaisuwa ta jinjinawa ga amini na Malam Garba na hali kamba bisa haihuwar matarsa hajiya balkisu garba na hali kan ba a unguwar dogon rini ko rini ne ko rimi ne kebi to da ya ce rini kebi najeriya to ban san ko rimi yake so ya faɗa ko kuma akwai wani gari rini to eh. waɗanda suke wannan jiha dai sun sani sai dai ce a jinjirin bai zo da rai ba to mu ma muna jinjina musu da kuma fatan Allah zai tabbatar da rabo ko to lalle kan amin sun ma amin to a alheri ga kuma sakon Adamu Abubakar Umar wanda ya buƙaci a mika shi ga 'yan uwa da abokan arziki wanda ya ce akwai Buhari yahaya Guru da kuma Inuwa Gwate Gumau da kuma Alhaji Aminu Adamu Malam Maduri sai Ahmad Danbauchi mai stika bakin kasuwa gumau kana kuma uh, da mutawakkil da mutawakkil gambo doko dauda kuma umar jahun sai ashiru umaru sabuwa gwaram kana da umaru baban yara sabon gida lafiya uban girma kai nake kai nake wani steady kazanta ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan iki da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi kar ka shafa roko na ziljada da azumi To kamar yadda muka ce Yusuf mun yi bako. Eh. Eh, wannan um, uh, hanci ciki da falo. Yawwa me. Ga me ciki da falo hanci eh. ciki da falo hirar wakilinmu Baraka Bashir da Mika'il hanci ciki da falo. To ina ganin shine liyu liyu ko? liyo-liyo hanci ciki da falo. <laughs> Ceto shi sunaye sun mai yawa. Ai eh, lallai. <laughs> To ga bayanin nashi. Harkar fim na fara ta wajen alif dubu daya da dari tara da casa'in da hudu zuwa ta biyar. Casa'in da hudu. Eh, ya zuwa. An gama jami'a lokacin? No no no no no eh. ban gama ba lokacin and uh, abin da fa burgina a lokacin kungiyoyi ne babu kamfanin naka. Mostly kungiyoyi ne sannan a jami'ar daga jami'ar aka ɗauko ni ba na mantawa uh, uh, an zo ana makon hausa muna da wata kungiyar sunan ta galaxy entertainment club a biyu ke muka zo muka yi wasa haka to mu ba roma da wani harkar fim waye kawai mu dai kuma yadda mu inda rama ne na jami'a sai allah haɗa da dan magori sai dan magori ga irin rama sai bayan an tashi sai dan magori ya zo ya ce kai zo eh. muna buƙatar ka masana'antar fim sai ya ce ba zan mu ya ce ba za ka bani cewa ni kawai abin nan da za mu kawai a nan jami'a ne don a lokacin na samu awards na uh, best entertainer faculty of sciences best entertainer faculty of law waye duk irin an tara musu ya transformation din film daga wancan lokaci zuwa ya sauyin film gaskiya um, bambancin da tafi yanzu dadi. me yasa da tafi yanzu daɗi akwai girmamawa akwai ladabi an san suwaye a gidan kuma suwaye suke ciki ah, duk da yake ba waya abu yana faruwa ka ga mutane sun taru kuma akwai santa guda da ake taruwa ana abin nan yanzu ba haka bane ba a ah, girmama kuma ba a ah, suke ciki ba yanzu ne ake kokarin abin da hukuma ta ce fina-finai ta shine take son awa gidan kofa hmm. wani ma fa kawai ta katanga za a ji hoshi kamar dan ku pip kuma sai ku ya faɗo kai kawai karka da kura sai shigo jikin ba a roƙo shi ba a san waye ba in kuma ya ga dama ya fita ta kofar da ya ga dama hmm. so um, babu wata sana'a da a duniya da zaka yi ta um, kaga mutum ya shigo kawai gidan ba tsari ba wani abu dalili kenan kawai bambancin yanzu da da kawai shine kayan aiki na zamani a da ana yi tun ana BHS aka zo um, aka zo aka zo aka fara ana aka kafin a zo CD ana VHS aka zo aka dauko koda kamar daukan biki da ita ake daukan film din ko na zuwa picnic da sauransu har muka samu ci gaba a 2006 aka fara kawo HDV camera ah, har ta kai na kawo 4K yanzu kuma ana tare kawo 60 ni na fara kawo hd kano kai kuma a lokacin aka ka samu kyamara hd mai kawo fitar da dalili ni ban taba yadda na iya ba kullum cikin bincike nake kuma har yanzu haka dabi'a ta take mm. ah, na fi yadda da abu mai inganci kuma ni ba yadda mai dan fim dan hausa bane mm. ni mai fim ne abin da dauka kawai mai bada labari ne wanda zai iya infactin rayuwar mutane mm. shi yasa nake kiran kaina a times ko ko da resume ne kika zage na sa developmental filmmaker eh, kuma na yadda cewa film doesn't have a boundary and it doesn't have a language baya da iyaka kuma baya da yare ko na yare kana yin fim sai dai kawai sakon shi ne mafi muhimmanci mm. shine da mutum na hausa kadai ake ko kakan taba na na turawa kowane uh, fim aka kira ni zan iya insha Allah inda na na na na turanci wanne da wanne uh, mostly uh, wasu sun yi su a nan wasu kuma programs ne aka yi kamar da kwanan na ayyana yi da ungashos shi ma is more of ah, tallani sannan kuma akwai fim da ne shi ma na turanci ne aka record na da dan an dan kwana biyu haka na sannan sun taba gaita ta ma in je can in fim da na ce musu ani ba zan ba saboda kawai um, script da suka bani ba zan iya yin sa ba okay ko a wancan lokacin da ake an ka baka script sai ka duba in ba za ka iya ba ka taba tonin dan fasa na yi da yawa har directing ma na yi da yawa eh. ban yi da yin directing film sun mutane ba mostly in ba na ba saboda yasa baka yin mutane saboda ban iya karɓar kuɗin mutane musu fim ba za su iya biyan ka ba akwai risk a ciki ina wani na san cewa kuɗi na ne na saka da waye kuma sannan tsarin da zan dauka kamar yanzu dauki misali sannan nan da kurman gari a lokacin ana zuwa a mu kwana hudu kwana biyar sai da ne wata guda ina shooting na isa idan kudin wani ne ba zai yadda ba a ni kuma standard din amma abin da burgin da kurman gari an yi screen din shi a Washington DC na san wannan da muka je fim din wannan kurman garin shine bakan damiyar ka ba shine bakan damiyar ta film din na farko da na fara na wani kai na shi wanda ka fi so wanda na fi so ah well ina son kurman gari sosai shi kurman garin menene labari ne akan never take law onto your hand kaka dauki hukunci a hannunka duk gaskiya ka mu ban taba yin da na sha zagi kamar sa mm. because idan aka zagi ni daɗi nake ji eh. daɗin da ke ji shi ne mutane sun manta shi suke kallo da they eh. become part of the story eh. Eh, and abin da nake so kenan kuma da an fi son fim mutum ya ji kaman gaske ne ba wai labari ba wani kalubale wani irin muhimmin kalubale ka fuskanta tun wancan ɗazun da aka gani zuwa yanzu babban kalubale shine uh, ka san lokacin aka ce za ka yi fim gidan ku za a ringa baka kallo wani iri amma duk da yake mu a girma akwai liberty kana da dama ka abin inda ba za ka saba ma addinin ka ba da wani abin kamancin wannan kuma kai rayuwar ka ce kana da ikon ka zaba abin da ka za ka yi ah, sai dai wannan lokacin mutane suna kallon ka wani iri ya dan fim ne wasu suna kallon ka ah, ai baka kai ba wani to wanne ne babban eh, ci gaba da ka samu babban ci daga zuwa yanzu da ka ce ba daga jiya well um fim ya kai ni wajaje da yawa kuma dalilin fim na je kasashe da yawa and i think um, i'm the first filmmaker da na fara zuwa muka fara zuwa international festivals irin su fespaco 2011 i was in fespaco ah, kusan in ce ni ne na farko da na je Sundance Film Festival a Salt Lake City a Utah. Wow. Ah. America, yeah, I was in Sundance uh, Film Festival. To ka nema ne ko kuwa? Aka yi aka yi aka yi kashi aka zaɓe na je Amurka. <laughs> <laughs> Eh, na je na leko Amurka na je akalla state shida ko bakwai a Amerika. Eh. Kuma duk akan harkar fim. Na je um, India mun je mun ɗanyi kwas mun je mun ga Sarojini Nagar. yaya za a gyara wannan masana'anta gyaran harkar fim shine ah, ba ka zama kanka sai ka san kanka kuma su farko dai abin da ake nema shine su waye ma target audience ka suwa kake so ka ba labarin da kake so ka bawa sai ka san target audience ka sai ka san me suke bukata sannan kuma sai ka san ah, ah, wani irin abu ya kamata ka ba su ana cewa never give them what they want give them what they need kar ka taba ba su abin da kake suke so a shiga fulawa su dan jin mai kafar da ladilu kuma ra'ayi ta rawa a ita ba shi mutane nuna musu me rayuwar su take ciki wannan rawa da ake sakawa a mm. fim mm. me take ɗinka a kai da ba na son sa idan film idan musical film zan yi in je musical films akwai film da ake na mawaka in je film na mawaka mana amma kawai shi kenan ana cikin labari kawai kenan ni da kawai shiga fula kawai fara tikara ni ban taba gani ba film is all about reality idan waka ake so akwai ta a dandali yadda ake yi ba sai da maka da kalangu ana nan ana yi abin da ya ja wannan shine mutanen mu sun ta'allaka kansu da fina-finan indiya mm. shi yasa aka fara su ko wakar sannan wakar farko da aka fara a fim a munkar ne kuma wakar da aka yi an yi ta ne ta baki babu kiɗa bi ma'ana kamar nasiha shi kamar kamar infiraji kamar wani abu ya irin wani ruwa waka baki ce ana wata nasiha akan karuwanci da sauransu da sauransu kawai shi kenan kawai ana cikin magana ga mutum zan jera layi su ba su ba ba ba kawai mu sita magana ta gaskiya harkar fim tana bukatar ilimi babban abin da fim yake nema shine ilimi ka san ilimin abin sannan kuma ka san ya su take sannan kuma um, babu yanda za a ce muna da mutum miliyan wajen ɗari da wani abin a west africa da suke kallon fim na hausa sannan ka ce za ka je kana neman kasuwa iya kano ba zai ba ka ba da dama ne a tafi can dole sai mu akwai dole mu nemi kamfanin na distribution wanda suke marketing ne su abin nan sannan kuma fim ba tuba ne dole mu ba mutane abin da yake za su abin akwai dara har da so many competitions a cikin harkar fim akwai na turawa akwai na inyamurai akwai na turanci akwai na but to dole we shall have to fight mu ba su abin da ya kamata sannan mu rike sannan kuma tura musu To ka ji ciki da falo. Ai lalle wannan kan ciki da falo. <laughs> Ciki da falo. Eh, to madalla. Makon da ya wuce ka kwaro labarai ke sai <laughs> lokaci ya kwace mana. To lalle. Kana babu labarin Fulani a Madina. Madina to. <laughs> To ai ina mai tabbatar miki na zo bakin masallacin harami na nan Makka eh, kenan. Eh. kin san masallacin saboda yana da girma eh. akwai wuraren cin abinci wanda suke daidai da jikin masallacin eh. ina zuwa sai na tarar da wasu fulani su uku suna zaune sun siyo abincinsu watan shinkafa kaza eh, kin san eh shinkafa kaza na eh tana magana ita ba wani lokaci ta ce wai ta mana shinkafa kaza <laughs> ai na ga miki ainihin original shinkafa kazan nan ya take ne to ai wace ita shinkafa kazan nan kawai original ba eh. ita ta yan jabu ta daula ba to lallai ka eh. <laughs> watan shinkafa ce na gaya miki eh. kamar wannan mai sunan nan na kwan na satan da ya wuce a dumulmula ai in kika ga samanta. ta <laughs> samanta ta mun ita ko ba tsarabar ta da ka kawo mana tsarabar gaskiya kan na gaya miki kaza eh. ce ta mamaye saman abincin ah. kawai kasan ma shinkafa yan kaɗan eh. amma sauran duk kaza ne eh. kawai na tar da fulanin nan sun zauna gefe eh maganin mu makwadai ka san na amurka kaza ba gobe ba ne ah, wannan dan an baka kaza ba ah, burge ka ba ba burge ka ba <laughs> to fulanin nan dai sun zauna suna ci ga kuma tantabaru a gefe suna ta shawagi suna so a adan watsa musu sai na zo sai na same sai nake cewa alhaji ina gajiya kuna lahiya sai na ce to wasu tantabaran nan alhaji ko su ne aka soya aka sa a cikin nan eh. kawai sai ya kalle ni sai shiru sai ya ce habawa ne haba ma alhaji ya kalle ni ce haba alhaji kakkamanta karini na ashirin da ɗaya muke cikewa <laughs> saboda haka ba a cin tantabaru <laughs> na ce to watan kani na ashirin eh sai kaza sai to watan da kin ga da yana so ya nuna mana cewar fafula fulani ba sun waye eh. yanzu wannan sheri da ake cewa fulani sun yi eh, kaza sun yi kaza a sun wuce wannan yanzu to ai ban kare miki ba eh. ina so in baki wannan labarin kin san a bana eh. wata aikin hajin bana akwai wani da muka tafi da shi wani alhaji abu kalam wahid mm. shi ke zauna yana muna a ainihin bayanin yadda abubuwan aikin hajin bana suke watan ya iya gano mana cewar a bana akwai alhazan wata jiha da suka fi kowa karban sabil kin san ai shi sabil din nan zaki ga mota an jera wata eh, eh. katuwan mota mai firijin nan mm. sai ki ga kawai abinci ne ake fitowa da shi da kaza mm. da juice ne da waye a haba an warba daɗi ba <laughs> an warba daɗi to shi alhaji abakar kalamu wahid yake eh. tabbatar min yace mun. alhazan jihar zamfara wai su ne alhazan da suka fi kowane alhazai karban sabil na eh, wannan shekara wai wata eh kawai wai to ai shine na ce mishi to me yasa alhaji abakar ya ce wai ai in ka lura zamfara ne kawai zaka gansu hajiya ta yo buhun abinci ta ɗaura a bayanta nan kuma jus ne in ka ga wani alhaji shi ma ya dauko dakon jus. <laughs> wata wai alhazan jihar zamfara bana ko wai saboda ya ce to wai kila ko saboda wannan yan hari har da ake ta kaiwa a jihar shi yasa suke kokarin su yi guduma mutanen zamfara kunji eh. kunji sharin da sharin yake a to ainihin dai labari ne aka bani To ai kuma baki ji abin da aka ce mai su kuma alhazan jihar Kaduna ba. Eh. Su kuma na jihar Kaduna an ce ba da jihar Kaduna da jihar Niger eh. wai su suka fi kowa ƙauyanci. To ba. Eh wai in suka zo suka dinga kallon gini. To ya ce dai wai sun fi za ki ga suna kallon gini wai su suka fi kowa bacewa a hajin bana. suna ta kalle-kalle. Eh kalle-kalle sai su bace ba ma gano inda gidansa yake ba. To na ba tsari ka kadeji Allah ya sa shi bai je ya bace ba. To lalle dai ka. gida. Eh shi kan ya dawo. <laughs> To bari baka wannan labarin da Ibrahim Musa wada ya aiko mana. Eh. Ya ce wai wani babbar bare ne ya mari dan Fulani. To fa. Sai aka kai shi caji ofis. To. sai da aka je sai aka ce babbar nan wanda ya mari dan fulanin nan ya kawo kuɗi kamar sai a ce an ce shi tara kenan naira dubu biyar to a ba babbar eh, to shi kenan sai shi babbar baran ya tafi kamar ya tafi waya je ya nemo kuɗin da aka ce mishi ya kawo kenan aka jima aka jima aka jima aka daɗe ana jiran babbar bari bai dawo ba sai shi kenan zafafin latani ya gaji da jira ya ga babarbaran bai dawo ba hmm. sai ya daga hannun shi sama kasan ya daga hannun shi sama ya hura ya hura ya hura ya kaura ma dpo mari sai <laughs> kaura ma dpo mari ya ce to in an kawo kudin ka amsa ni na tafi <laughs> na maru kudi na <laughs> wannan yanzu ya rage tsakanin ko eh, oh, da baba mare eh? Eh, yanzu ko <laughs> ya ce to da ba haɗa baki aka ga ce an mari banza shi bai yadda ba <laughs> ba mari banza ba <laughs> ya rike ya rike na mana hannu na a da ne a madadin Yusuf Aliyu Harande. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du da dawa ƙarshe. arzikin banu adam mai zuba a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe banguri in sara bar arzikin halittu Kau dabara mai karfi janjabin fatattu, ka taho da mai kuya bayyanar fatattu. Ɗan amina sha aike ka wuce rubutu, sha zaman ka kai ne da kai na yanto kai na komai na gashi da mutum shugaba komai ne wa ya kai ba aiki da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka amina buhari auna ce daga nan birnin washington dc nake sallama da ku. africa and.